ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب babu wani daga cikin waɗannan cincirin don da bai ta manzo ba don haka sai azabar Allah ta sauka a kansu ko da kuwa azabar ta yi jinkiri zuwa wani lokaci